dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> mahalicin samai da kasai wanda ya halicci halitta gaba daya ya umarce su da bauta masa ya aiko manzanni ya cika manzanci da fiyayyen halitta annai Muhammad sallallahu alaihi wa ya yabi annabi sallallahu alaihi wa cikin alkur'ani ya yabe shi cikin littattafan da suka rigayi alkur'ani ya yi albishir da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ɗumbin alkhairi da annabi sallallahu alaihi wasallam ke da shi ya tabbatar da cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam aiko shi rahama ce ga talikai mun shaida ba abun bautawa da gaskiya sai shi allah subhanahu wa ta'ala kuma lallai mun shaida annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne shine shugaban dukkan alkhairai duniya da lahira shine wadda in an bi shi an samu nutsuwa da zaman lafiya da kwanciyar hankali in an saba masa ake samun tarzoma da rashin kwanciyar hankali ira da amincin Allah su tabbata gare shi bisa alayensa da sabbansa da duk wanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau huduban tana tunatar da mu ne takinta kawai shine muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam a taba huduba a nan mai irin wannan takin amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ko kullum za ku yi take ya zama muhammadun rasulullah don musulmai su ƙara gane waye annabi sallallahu alaihi wasallam kafirai su san waye annabi sallallahu alaihi wasallam ba laifi bane ko da kullun za a yi haka saboda dukkan yanayi na rayuwa musamman a yanzu in ka kalli duniya ɓangaren da kafirai suka fi yawa da ɓangaren da musulmai suka fi yawa da ɓangaren da dabbobi suke da ɓangaren da ma ruwa shi da ma mamaye ko'ina da ko'ina da ababen da suke rayuwa a cikinsa idan ka duba za ka ga cewa a yau al'amura suna nuna bani adam har yanzu suna da bukatan fahimtar gane waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda mai saboda kansu jefa kansu cikin halaka duniya da lahira ba kuma kansu kadai ba su jefa wasunsu ma cikin halaka da damuwa duniya da lahira wasu ba su gane waye annabi sallallahu alaihi wasallam ba wasu kuma ba su ma san shi ba gaba daya wasu sun dauka annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suke ganin wasu mutane su masu mulki ne wasu suna ganin kaman annabi sallallahu alaihi wasallam za su iya kirga shi daga cikin waɗanda suke hangen in sun gansu jikinsu yana rawa saboda haka ya suke ganin za su iya kaskantar da kowa a idonsu har hakan ya kai su ga shaidan ya ruda su suna tsammanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ma haka ne wannan ya zama wajibi akan dukkan wanda Allah ya bawa dama ya ƙara faɗin abin da Allah ya sanar da shi domin musulmai su ƙara fahimtar annabi sallallahu alaihi wasallam domin su kiyaye haƙoƙinsa waɗanda ba musulmai ba su san waye annabi sallallahu alaihi wasallam domin su ringa same bakinsu idan za su yi magana game da abin da ya shafi musulmai ko wasu bayin Allah ko musulmi kaba musulmai na duniya gaba ɗaya, duk musulman duniya ka tara su a guri guda ka soke su da kalma ko ka zage su ko mai zagi ya zage su ko mai suka ya soke su da kalmomin duk da ya ga dama yana iya zama abu mai sauƙi musamman a lokacin da ya yi dama ko in suka ce sun yafe masa amma dukkan mutanen duniya a gefe guda har wanda suka mutu waɗanda suke raye kuma wanda za a haifa ila kiyami sa'a in ana maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gefe guda to ba a buƙatar mafi rabin kalma ta suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta kafiri ko musulmi ko wanda ba musulmi ba saboda ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam suka gare shi bala'i zai kawo wa rayuwar duniya gaba daya kabar ganin cewa ana tarzoma ana maganganu ana martani ana abubuwa ga duk wani wanda yake ganin zai iya sukan annabi sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan ba a yi komai ba ni ina da tabbas da yaƙini wallahi duk wani wanda ya soki annabi sallallahu alaihi wa sallam daga ran da yayi sukar baya iya samun nitsuwa kuma in Allah da harba duniya ba zai nitsuwa saboda haka yasa dole mu gaya wa mutane kuma kowa ma ya gaya wa mutane su san waye annabi sallallahu alaihi wa sallam don kar su taɓa su jefa kansu cikin damuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai ɗabi'u da yawa waɗanda har waɗanda ba musulmai ba suka tabbatar suka shaida cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce kowa a wannan bangare dukkan ɗabi'un alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugabansa in kana maganar tausayi kana maganar adalci musamman adalci wanda in aka rasa shi komai rikicewa yake don ka neman shugaban adalci in ka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ka tsaya a nan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa kowa adalci kuma yayi wa komai adalci ita neman taushin hali da sauki da haƙuri da juriya da jajircewa akan gaskiya babu wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam a doron ƙasa gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicce shi da kansa yake girmama shi saboda sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam don mu yi koyi da alqur'ani da irin bayanan Allah subhanahu wa ta'ala. annabi sallallahu alaihi wasallam fa duba da Allah ya ce kiran annabawa karara ce ya Ibrahim ya Musa ya Adam ya Isa duka wannan an yi alaihi musallatu wassalam amma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah da yazo kanka cewa yake afallahu anka lima azinta lahu bayan dukkan yawancin gurare zaka ga kawai ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi haka Allah ke kiransa ba don komai ba don a san cewa. in Allah mahalicci zai girmama halittansa irin wannan a shikenan kowa ya kamata ya yi sarandirin kansa ya tsaya ya jajirce ya tsaya iya inda ya tsaya amma sai dai a kowane lokaci al'umma ba za su rabu da jarrabawa da jefa kansu cikin damuwa ko wasu irarun mutane su jefa su cikin damuwa ba saboda mai saboda rikin hankali da ƙarancin imani da rauni na musulmai da kuma <coughs> shedana na shedanu <coughs> a lokacin da musamman yayi yawa a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake idan ka duba sulhul hudaybiya dukkan taucin hali da da nitsuwa da tabbatar da nitsuwa da zaman lafiya da rashin kar a zubar da jinin wani kai kar a soki wani koda da kalma ne in ka duba sulhul hudaybiya zaka ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada darasin da babu wani wanda ya bada misalin wannan a duniya gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake magana an turo suhail Ibn amr daga bangaren kafirai waɗanda ba musulmai ba su abu sufyan a wancan lokaci aka turo shi don ya zo ya yi munakasha ko ya gana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar masa da sako a daidaita a yi sulhu lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam aka gama magana ana rubuta wato bayani na ƙarshe abun da taro ya fito da shi da abun da sulhu ya yi ittifaki a kansa da aka zo magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ga abun da aka daidaita tsakanin suhail ibn amr da muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam suhail ibn amr ya ce a kuma kasa muhammadu rasulullah illau anna alimna annaka rasulallah ma qatalna a da mun san kai manzon Allah ne mun yadda ai ba mu tsaya muna jayayya da kai ba ai ba mu yadda kai manzon Allah bane a goge wannan asa muhammadu bin abdullah umar dan khattab radiyallahu anhu yace ya rasulullah awalasta rasulullah kai ba manzon Allah bane alasna ala alhaq wa aduna ala albatil ba mu ne akan gaskiya makiyanmu kan ƙarya ba annabi sallallahu alaihi wasallam duka haka ne yace to yanzu yaya annabi sallallahu alaihi wasallam a goge a goge muhammadu rasulullah asa muhammadu bin abdullah ali ibn abi talib yace ya rasulullah ya za mu karbi kaskanci ba kai ne manzon Allah ba yace ni manzon Allah ne kuma ba zan saba wa Allah ba amma a goge muhammadu rasulullah kowa ya kasa gogewa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa hannunsa ya goge muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam don me don a zauna lafiya a nisu a cikin sulhun suhail ya ce da dukkan kafirai suka yi ijima'i idan mutum ya musulunta yana makka sai ya taho ba da izinin shugabansa kafiri a makka ba ya taho ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya da shi wannan ɗaya daga cikin sharuɗan sulhun kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni a da shi cikin kafirai kan sallallahu sai yace mun yadda sahabu ya yi yaya musulmi zai musulunta ya zo ya haɗu da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana burin haɗuwa da rahmar Allah amma ka yadda a ce wai a koma da shi sana a cikin sulhun mu kuma idan wani daga cikin musulmai ya yi sha'awan komawa cikin kafirai sai ya koma maka ba za a dawo da shi ba sai ya yi zamansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mun yadda suka ce kai ko da mata ne suka kauro sun musulunta suka zo za su haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam a me da su annabi sallallahu alaihi wasallam yace an yadda da maza da mata sai Allah ya ce kai wannan kan bai yi ba ne ta tatawo sai Allah subhanahu wataala ya saukar da aya take ya ayyuhal amanu ya ayyuhan idza ja'aka almu'minatu yubayyi'naka ala alla يا أيها يا يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات فامتحنوهن يا أيها الذين آمنوا إذا يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم الله سبحانه وتعالى يتكاي أنا كم kai يا kam zakata إما ku muminai waɗanda suka yi imani suka zo muku suna masu hijira ku jarraba ku gani musulmai ne su muminai ne in sun yadda su muminai ne kuka gane su muminai ne to anan ku rike su kar ku mai su zuwa ga kafirai namiji da ta mace da maza Allah bai ce kar ame da su ba eh ame da su saboda me annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya dandana zaukin imani ko ina aka mai da shi wallahi imani yana tare da shi ko ba abin da zai same shi izinin Allah amma mata ko da rauni irin nasu ya kula da haƙƙin mata da daraja na mata da Allah subhanahu wataala ya bayyana da daraja na mata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani anan sai aka yi doka fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar kar kuma da su zuwa ga kafirai la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahum mata muminai ba su dace ba kuma ba su halatta ga kafirai ba kuma su ma ba su halatta da su ba kuma ba su dace da su ba saka ku rike mata muminai ku kare mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam la yajizu sayyi'ata bi sayyi'a walakin ya'fu wa yasfu ka duba lokacin da kafiri ya zo ya dau takobi annabi sallallahu alaihi wasallam yana kishin ya zare sa zai sara annabi sallallahu alaihi wasallam an ya walakanta a sallallahu alaihi suna a tunaninsa da ya tashe shi yace ya Muhammad wa ya isa ya hana ka yau gama da kai yace Allah Allah ne zai hana ka kawai shikenan sai ya jirkice hannunsa na rawa ta takobi ya fadi dan sallallahu alaihi ya ɗau takobin yace kai kuma yanzu ga takobin na rike wa ya isa ya hana ka da gani yace ibnu karim wa ibnu akim akim karim ka kai dan mai daraja dan dan uwa mai daraja annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afautu anka nayi maka afuwa rike takobin ka gabe ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah a lokacin da kafirai suke kashe kananan yara ake sake bama bamai a kashe mata a da su marasa maza a kashe ya iyaye a da yara kanana ka duba palestine ka duba syria ka duba sham ka duba libya ka duba dukkan kasashen duniya yawanci inda musulunci ya yi katutu ya ginu aka rusa kasashen aka wargaza gwamnatocin aka cire abuna ɗinsu aka sanya talakawan suka yi bore ga gwamnatocinsu aka yaudare su aka yi musu ƙarya aka ja hankalinsu bayan sun yi bore sun kashe shugabanninsu aka sa su cikin yamutsi suka zama cikin yunwa da bala'i da tashin hankali da rashin adalci na mutane da rashin abuwa na mutane da rashin adalci na kafirai da rashin adalci na munafukan musulmai amma annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya shigo makka ya shigo lokacin fatahu makka lokacin da kafin suka hadu suka kewaye gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo da da tawaga wanda ta kunshi mutum sama da dubu goma yana shigowa abu su ya ji labari ba su da ta inda za su iya taron wannan karfi babu wanda ya isa ya tinkari annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan rana Ƙarfi ya karfafa musulunci ya yi ƙarfi annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo tun da daddare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sanar da su sanarwa masu shelan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai rinka cewa ya ibadallah ya ku bayin Allah ya ahla makka ya ku mutanen makka yaqulu rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adkhala man man aghlaqa babahu fa huwa amin wanda duk ya rufe kofar gidansa kofar gidajen a wancan lokacin na itatuwa ne da karare amma duk wanda ya turo kofar gidan ya rufe huwa amin ya aminta ba za a taba shi ba bayan cewa su suka kori annabi sallallahu alaihi wasallam suka kashe sahabbansa suka walakanta shi suka kore shi yayi hijira amma yau ya shigo garin da mutum sama da dubu goma babu wanda ya isa ya tinkare shi amma sai ya ce wanda duk ya turo kofarsa ba a magana ko shi musulmi ne ko ba musulmi ba mafiya yawan wanda suke zaune a makka wancan lokacin ba musulmai ne, amma ce wanda duk ya turo kofarsa wa huwa amin ko ku taba shi ku wuce gidansa ko sai in mutum ya leko in ya ji wannan labari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kawai ya turo kofarsa shikenan sai a wuce gidan ana cewa ja al-haqq wa zahaqa batil sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku yi musu shela man da kala jara abi sufyan fa huwa amin wanda duk ya shiga gidan abu sufyan fa huwa amin shi ma ya aminta kar a taba shi jinin ya halatta bai halatta ba kafirai suka ji wanda duk yake kewayen gidan abu sufyan ya tafi daga gidansa kafin ya dawo gida ya rufe kofa ya masa nisa to ya wuce kawai gidan sarki in aka je gidan sarki duk wanda ya shiga gidan sarki shi ma fa huwa amin ya aminta ana shigowa wasu sun kusa da masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku gaya musu ya qulu rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dakhala almasjid fa huwa amin wanda ya shiga masallaci shi ma ya aminta kaka wanda ya je gindin dakin Ka'aba shi ma ya aminta bayan da wasu da yawa sun yi nisa sun fita a maka wasu sun hau duwatsu sun tsaya a tsalele kun dutse suna hango irin yadda annabi sallallahu alaihi zai sa a yanka yan uwansu su kuma daga can kawai za su tsira sai suka ga annabi sallallahu alaihi ya tsaya a gindin Ka'aba lokacin da ya tsaya a gindin Ka'aba ya ce ya ayyuhal ya ahla makka ya ku mutanen makka ma tazunnuna anni fa'ilun bikum me kuka tsammanin yau zan yi da ku kun kore ni kun kashe yan uwana kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza yau me ya kamata na yi muku a lokacin da ba su da abin da za su iya yi ba makami a hannunsu a nan suna sanar da sahabbansa suke da makamai suna tsaye a gurin sun kewaye su ga suna tsatsaye suka ce khairan akun karim abin da muke tsammani a gurin ka ce alkhairi dan uwa mai daraja wa ibn akhin karim dan uwa mai daraja imana alkhairi dan sallallahu alaihi sai, ina mabudin dakin Ka'aba cikin yana can gurin mahaifiyar Usman ibn Talha gurin mahaifiyar Usman bin Talha su suke kula da ɗakin Ka'aba yace a je a karɓo tace ba zan bayar ba yace dan te je ya karɓo kar wani ya je gidan dan te je ya karɓo dan ya musulunta Usman ibn Talha Usman ya shigo yace ki ba da mabu'i za a bude ɗakin Ka'aba tace ba zan bayar ba yace a'a kina kafira ne fa ko kina so ko ba ki so sai kin bayar wa manzon Allah sallallahu alaihi wannan da da uwa ne Annabi sallallahu alaihi wasallam na canjin din ɗakin Ka'aba bai san me suka yi ba can ta haƙura ta bayar lokacin da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude dakin kaba ce ba za a karya dakin kaba a rusa kofar ba a budewa za a yi kamar yadda aka saba aka bude ya shiga da kansa ya rusa gumaka daga ciki aka sassare gumaka aka fito da su aka watsar da su ja alhaq wa zahaq albatil yace a kira sallah don a nuna manzon a nuna duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wani irin mutum ne wanda babu bambanci launin fata tattare da shi kasashen da suke ikirarin haƙƙin ɗan adam kwanan nan aka rinka bore aka rinka bore zanga-zanga akan me saboda na baƙin fata saboda cin mutuncin bakin fata dukkan kasashen turai mafiya yawa wanda suke jin cewa su ne manya-manyan kasashe a duniya suna cin mutuncin bakaken fata saboda su suna ganin su farare ne amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ma daraja ya nuna ma cewa shi ba mummunan mutum bane sannan babu wani a duk wani ishu na cewa bambancin launin fata ba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane sai ya ce ina Bilal bilal ɗan ƙasar ethiopia ne asalinsa ba habashe bakin fata ya ce ya hau ɗakin kaba ya taka ta kafafuwansa baƙaƙe ya kira sallah a lokacin akwai abbas ibnu abdul muttalib babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gurin akwai abubakar siddiq radiyallahu anhu aminu rasulillah wa sahibihi sallallahu alaihi wasallam yana gurin akwai manya-manyan akwai Ali ibn Abi Talib akwai da yawa daga cikin dangin jini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai ba su darajar su hau ɗakin Ka'aba su kira sallah ba sai ɗauko mutum baƙin fata ɗan asalin Afirka ɗan ƙasar Ethiopia ne Bilal ibn Rabah ya ce masa ka hau ka kira sallah sai ga darajar Ka'aba yau ga Bilal ya hau kanta ya taka ta da baƙar fata shine farkon wanda ya ce ashadu allah ilaha illallah ya fara cewa ashhadu anna muhammadin rasulullah a lokacin aka ji cewa garin kamata ta ji abun da ta taba ji ba ta ji abun da ba ta yi mamakin za ta ce mamakin ba ta taba tsammanin za ta ji ba dukkan kafirai da suka ji wannan kowa hankalinsa ya tashi bayan bishar ya gama kiran sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya sauko don a nuna wa mutane rashin bambancin launin fata da cewa baki da fari gaba ɗaya ɗaya ne kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa inna akramakum indallahi atqakum a lokacin da makiya addinin Allah a yau a zamanin mu suke in sun ga bakin fata bakin fata ma jinin sama kaman halin ne a kasashen da suke cewa su ne kasashe a duniya ana iya komai wa bakin fata don kawai bambancin launin fata to ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajja. kasar afirka ta kudu da aka yi kwanan nan aka rinka kashe bakakin fata da sauransu bayan da nelson mandela ba shine sa apartheid is a crime against humanity ba tun da ba an yi wannan ba a makaranti muna junior secondary school kowanne saman allo za ga apartheid is a crime against humanity duk an yi wannan an wuce Nelson Mandela ya faɗi wannan da duk wanda suka abu na ɗinsa amma a yanzu a ƙasar ne ƙasar abu na eh, South Africa a cikin mutane 'yan watanni da suka gabata me yasa suwa aka kashe bakakin fata annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya rayu ba haka ya rayu ba ana so a san waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban adilan duniya muna bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban masu afuwan duniya wadda la yajuzu sayyi'ata bis sayyi'a walakin ya'fu wa yasfu aya mu ramu mummuna da mummuna kullun kawai yafiya yake ya kuma yafi wa wanda ya masa baci sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a lokacin daga mutanen makka wasu sun fita wasu sun hau dutse ana zaune kawai ana tsaye sai abun da yake an an rusa gumaka an gyara ɗakin ka'aba sallallahu alaihi wasallam yace ina Usman yace gani nan yace wannan mabudin da muka karba a hannunku kuma ku kuke kula da ɗakin ka'aba yace mu ne ya Rasulullah ya ce to ka riƙe wannan makullin kamar yaro mahaifiyarka ta ci gaba da riƙewa Ina ƙiyami sa'a ba mai kwace wannan makullin daga zuriyar ku sai azzalimi har yau har yau din nan wannan gidan su suke kula da ɗakin kaba ƴaƴansu da jikokinsu har yau su suke kula yau din in sun rubuta sunanka cikin waɗanda za su sa rigan ɗakin kaba za ka riƙe? kana daga cikin za a riƙe daga a sa wa kaba riga a yau in a rubuta sunanka ko a nan gwamnati kake insha Allah za a gayyace ka a baka visa a yi komai sai dai in yanzu da ke visa ta zama yadda ta zama wallahu alam amma in an sa kana daga cikin wanda za su wanke ɗakin kaba kana daga cikin wanda za su sa rigan ɗakin kaba insha Allah za a sa wannan ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai kwaciya bane ba mai danniya ba ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba azzalumi ba ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugaban adalci ne shugaban rahama ne kamar yadda Allah ya faɗa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu me kuje tsammani za a yi da ku suka ce ya rasulullah khairan ya eh, abuna qalu khairan akun karimun wa ibn akhin karimin alkhairi muke tsammani a gurin alkhairi muke tsammani a gare ka yace ku sani cewa a yau din nan inda ina son in kashe ku gaba ɗaya Allah ya ɗora ni a kanku ku sani cewa kun fidda ni daga kasata kun fidda ni daga mahaifata don kawai na ce ba an bauta daga siyasa Allah ku sani cewa Allah shine ya aiko ni kuma ni manzon Allah ne amma izhabu fa antum tulaqa na yafe muku duk abin da kuka yi mun a baya a lokacin suka rinke cewa ba mai wannan halin sai manzon Allah biyo daga cikin su suka cewa na shahadu Allah ila ashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya ku bayin Allah wajibi ne mutum waye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wadda Allah subhanahu ya aiko shi gare mu ya zama rahama ga muminai wadda shine manzon karshe wadda Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi khatamun nabiyyin kai hatta dabbobi sun san matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta yawancin halittu sun san matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun san cewa shi ne tausayi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana tafiya yara su kan fito suna sha'awan kantawa da shi hannu da hannu da suna ɗiban kanshi a tafin hannunsa kuma suna jin laushin tafin hannunsa Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tsaya ya tsaya yana gaisawa da yara ƙanana Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa wuce wanda yake buƙatar magana da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tsayuwa har ga matar da bata da take da tadin hankali yana sauraron magananta don me dan ya biya wa dukkan bani adam abu na ilmi annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne wanda ya san humanity kai hatta wannan ishu na abubuwa da muke ciki a yau annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban komai har ICT harkar information technology duk abin da kake tsammani globalization sai aka fara yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam shine ke cewa inna Allah zawali al-ard wa ra'aytu mashariqaha wa magharibaha Allah ya nade mun kasan kaga globalization kenan Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban sa kai duk wani mutum wanda zai iya cewa yana da wani cyber security a yanzu ko information security da mutum ya tara na ilimi ko kai da masu issue na drones IoT Internet of Things har irin wannan fifth generation 5G din da ake abun nan ɗinsu iyakacin kawai su yi sensin abun duniya kuma globalization din ya kare dama wannan global duniya ne gaba daya amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya baki dama ya kan mimbarinsa a Madina yace inni ra'aytul jannata wan nara ni na ga wuta na ga aljanna shi bayan duniya gaba ɗaya da yake gani kamar yadda lokacin da ya tura kariyatu mutal muharabatin rum sai da ya hango yake ce musu na hango filin yaƙi a lokacin da ake da wajen sama da kilomita ɗari uku tsakaninsa da inda ake yaƙi ya ce amma na hango filin yaƙi yanzu haka an kashe zaid bin harisa sannan abu ne jafar yana nan bayansa sannan an kashe shi abdullahi ibn rawaha ga su can ina hango su Allah ya nuna mun su anan Ya ce ku tashi mu tafi gidan Jafar mu yi musu ta'aziyya don an nuna mun cewa an kashe Jafar duka wa'annan abubuwa ba iya duniya ba kaga wannan shine globalization irin na annabi sallallahu alaihi yake sensing tun a wancan lokaci automatic sensor natural sensor subhanahu wata'ala eh, sallallahu alaihi wasallam yake da shi natural detector annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi a wannan lokaci ya kamata mu gane cewa duk abun da kake ji da shi a duniya Allah subhanahu wata'ala ya tara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin ayyuka babu wani mutum a yanzu da yake rayuwa a duniya wanda ya taba ganin alamar kusaci ga wani generation mafificin generation irin eh, generation din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka wasu mutane ba su gane waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ma san waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta ko ta wani bangare Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce yayi yayi yayi yayi fice yayi zurfi haka abin da ake bukata ga mu mu ƙara imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu sani cewa waɗanda suke zagi ko takali ko wani abu ya kamata duka duniya ta yi ta a kansu domin me bala'i suke so su jawo mutanen duniya duk abin da ake so a yi an yi ma'awar gaza duniya Allah ya bar duniya a tsaye Allah ya bar duniya a kafe Allah ya bar duniya tana nan tana existing amma waɗansu mutane suna so su jawo mana bala'i in kwanakin duniya da Allah ya ɗiba mata bai ƙare ba ba zai ba yadda za a yi tashin alkiyama ta faru sai ran da Allah ya kaddara don haka kar mutane su jefa mu cikin wahala ko da su kafirai ne zata su gane cewa suna cikin wani irin yanayi dukkan mu gaba ɗaya muna daga cikin masu ɗiban alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar tashin alƙiyama duk duniya hatta al'awwaluna wal akhirin hatta manzanni da annabawa za su kwashi alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukan mu gaba daya har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda da ash-shafa'atul kubura wadda kowa sai ya saurara manzon Allah kadai da wannan dama shine wanda zai zo kuma shine dan gatan Allah wanda yake da gida kadai a alwasila wannan alwasila anguwa ce guda estate ce guda Allah subhanahu ta'ala ya tanada gida ɗaya ne kawai a wannan anguwan sai an wuce gaba ɗaya har sama ta bakwai kafin a je wannan anguwan gida ƙwaya ɗaya kawai Allah ya halitta a wannan anguwar amma gidan waye mai gidan manzon Allah shi kadai shine mai gidan sallallahu alaihi wasallam babu wanda zai shiga wannan gidan ko babu wanda zai sama da wannan gidan duk kowa a ƙasa wannan gidan yake gida ɗaya aka yi a wannan anguwar ba irin anguwar GRA komai kuɗin ka wani ma zai iya zuwa in yana da kuɗi ba wancan gida ne anguwa ce gaba ɗaya anguwa babu wani mai mulki ko wani mai jin daɗi ko wani mai kuɗi da za a ce anguwar gaba ɗaya shi kaɗai ne ya ce yana da jin daɗi ina duk jin ka kana buƙatar makwabta amma a can Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicci gidan shi ya kera shi ya tsara shi kuma irin tsari wanda ya dace da irin yadda Allah yake so aka tana shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku bayin Allah har dukkan tsawaita ta ba lalle wajibi ne a tsawaita ta ba a daidai irin wannan lokaci da kafirai da musulmai ba su ma gane waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zaka dole zama wajibi a kanmu mu yi magana masu tsayi don mu gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ƙara fahimtar waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku bayin Allah wajibi ne yara da manya da maza da mata mu ci gaba da karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mu razana dukkan waɗanda suke duniya a yanzu waɗanda ma ba musulmai ba su gane cewa wanda biya ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ne ya jefa duniya a cikin wahala kaga tarzomar annoba da aka yi inda ma waɗanda ma annobar bata je musu ba aka kulle su a gidaje kaga annobar da aka yi inda ma annobar bata je ba aka hana su sallah a masallaci kaga annoba da aka yi ta kwanan nan inda ma annobar bata je ba aka hana su zuwa kasuwa wannan somin faɗi ne ba komai bane in aka ce za a taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yunwa da bala'in zubar da jini da ake yi a duniya a yau da guguwa da bala'i a wasu ƙasashe kaga irin damuwa da ake shiga kaga inda ƙasashe da yawa ake cikin tarzoma a kasashen da ba taɓa tsammanin experiencing tarzoma ba suka samu process daga talakawansu to wannan ba komai ne ce za a rinka taɓa jinin manzon Allah ko mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya jefa ya take, ya gama rayuwar duniya har abada annabi sallallahu alaihi wasallam in kaga ya tashi ya fito wannan doron kasan to ranar tashin alkiyama ne kuma ba wannan kasar bace za a yi sabi a kanta yau ka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yarda da shi Allah ya karɓe shi ya daraja shi kuma ya gama rayuwar duniya ya kuma koma ga Allah haka nabi sallallahu alaihi wasallam wanda yace zai taba shi don bakin ciki da hasada da kiyayya da ƙarya to yana so ya jefa mu cikin barayi ne yana so ya jefa mu cikin halaka ne yana so ya jefa mu ne cikin tashi eh, zaune tsaye haka dukkan wani mai hankali a duniya yana da bukatan yayi wa wanda yake jin cewa zai taba mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nasiha haka wannan ana so ne a taba zaman lafiyar duniya da inda musulmai suke da inda ma ba musulmai suke ba ana so ne a taba tattalin arzikin duniya da kasashen musulmai suke ba musulmai ba haka ya zama wajibi kowa ya tsaya wasu kasashe na turai a manya-manyan kotunansu suka tsaya suka ce wanda duk ya taba ko ya sake zagin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sakamakonsa kawai jefawa gidan kurkuku wannan inda ya tabbata kamar da mun gani an tura a wasu gurare haka platform inda ya tabbata haka ne wannan yana da kyau kuma dan dai abin da ya kamata mu yi kenan haka ya ku musulmai mu karanta da kanmu in muna son imani mu rinka karuwa bayan karatun alqur'ani mu rinka yawaita karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu karanta da iyalai mu karanta da yaya waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kuma girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu dace Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kurakuran mu Allah ya ji tausayin mu kar ya rike mu da maganganun wawayen cikin mu Allah ya ji tausayin mu kar ya rike mu da maganganun kafirin cikin mu Allah ya ji tausayin mu kar ya rike mu da maganganun munafikan musulman cikin mu ya ku musulmai ku kwantar da hankalinku ku girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ku darraja shi ku koyi tarihinsa ku karanta tarihinsa ku zama masu imani imani na gaskiya ku sifanci sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. ku sa tufafi irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke sawa ku bar gashin gemu idan ya fito muku don ku sifantu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku rinka amfani da aswaki don ku sifantu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku rinka tafiya ku a ƙasa mafi yawa ku rinka sauri kar ku rinka tafiya kuna talalabuwa a irin tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane ku rinka nada rawani ko a kullum bane wannan sifa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku rinka yawaita shafa turare abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ne ku zamanto masu yin dukkan alkhairi ku rinka yawaita kyauta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 صلى الله عليه وسلم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو البر الرحيم يا رب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فاتقوا الله عباد الله حذاري حذاري في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق أجمعين قال, صلى الله قال, قال الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال الله تبارك وتعالى كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فلنتق الله في حياة رسول الله وفي شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق أجمعين أرحم الناس بالناس أرحم الناس بالناس أرحم عباد الله أتقى عباد الله أخشاهم بالله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعصي الله لا يعصي الله عمدا كان صلى الله عليه وسلم لا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويسفو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الناس أخلاقا وأفضلهم أخلاقا وأكثر الناس جوادا صلى الله عليه وسلم إنه إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنتقن ما في رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد الله إن الله أمركم بأفضل الأعمال وأمركم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حيث ذكركم في المرتبة الثالثة وأيها بكم بعد أن قال إن الله وملائكته يصلون على النبي ثم قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب كل عمل يحب يقرب وحب كل عمل يقرب وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من شر آه، من من شرور أنفسنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا من شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن نقص ومن تنقيصه يا حي يا قيوم إنهم كلا كلا يا حي يا قيوم إنهم لا يستطيعون ولا ينقصون درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستطيعون ذلك اللهم فرد كيدهم عليهم يا حي يا قيوم وشتت شملهم يا ذا الجلال والإكرام وخذهم أخذ عزيز مقتدر إنك على كل شيء قدير اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة وأنزل علينا بركات من عندك في بلدنا قنبي وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله